الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الشارفين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري وهلدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين من امير اقول الله سبحانه وتعالى تعالى دين صلاتك من الله صلى الله عليه وآله وسلم يومنا جمعة شدة جوة شعبان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wadda ba ta zo daidai ba da sha biyu ne ko sha uku sha uku ga watan mai iya 2016 da idan Allah wannan shi shine majalisa mu na ɗari uku da tasa'in daidai a cikin sayo buhari kuma ɗari da tasa'in da tara da fatan abubuwan da za mu faɗi don da za mu saurara Allah ka sa amfani mu duniya da lahira idan ba a manta ba muna cikin kitabul azan ina zama tashi babi na 146 haka ne ku? imam buhari rahimahullahu ta'ala ce babu man lam yara tashahhud al-awwal wajiban babin wanda ke ganin cewa sai ya farko ba wajiba bace ba لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يرجع دائما أن الله صلى الله عليه وسلم يازو صلى يميك ركعة تبيكم بدعوبة أنغاني ce shi ba ba hukunci kai gama ba so yake baka labari cewa man lam yara tashahud al-awwal wajiban akwai su wanda suke ganin cewa sai ya farko ba wajiba ba ba ta biyu ce wajiba shi ya da malikiya a malikiya ta ya farko sunna ce ta biyu ta ce farilla an fahimci na karatu me dalilin su la'annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala min Da don manzo Allah ya zo sallar azhar ya raka abu biyu manta ya zauna ya miƙe aka yi mai tasbihi walam yarji amma bai dawo ba inda ta mu ya dawo wannan shine dalilin su to ala hayya alam da sai ya farko da ta karshe dukkan su wajibai ne an fi sunan na ga makarar na abdullahi dan masu da ce kunna na ƙulu ƙabil an yi furad alai na tashafut assalamu ala allahi min ibadihi assalamu ala jibril assalamu ala fulan wa fulan fa nuhina an dhalik yace gabani a farlanta tahiya mukan ce aminci Allah aminci aminci ta zaba daga Allah da bayan sa aminci ta zaba daga da wani da wani aka hana mu wannan akwai amma tahiya to cewa gaba na furlanta mana tayya kaga bai ce ta farko ko ta biyu sai nuna ce ashe tayya gaba ɗayan ta koma wata da farin lafi illa kawai farillancin tayya ta biyu ta fi ta farko ƙarfi an gane karatu lafi na bambanta wani farin lafi wani farin gari yayi an gane sallar jami'i menene farilla ce to mata ka bata lahiya ba da zai ta menene yawan nan na farilla ta ka ta ko to yanzu da ka zo sallar jami'i a masallaci da ka za ka jinyata wani farilla ya bi ƙarfi ta ce bi ƙarfi farillancin ka yi ta ya bi ka zo ka sallar masallaci an gano min karatu so wata farilla na ta wata farilla so magana mafi inganci sai ya farko da ta goma da ta ɗari ma hannun akwai ta duk ne amma ta ƙarshe ta fi ƙarfi a farillanci domin ita ta farko idan ka manta ba ka yi ta ba za ka yi mata sujjada ka gyara ta wannan na cikin dalilan masu cewa ta farko ba farilla ce ba su ke ana mata sujjada rafkanuwa kuma ita sujjada rafkanuwa ba ta zo farilla yana cikin dalilansu amma masu cewa farilla ce haka farkon suke ce ai farkon farlanta sallah raka nawa Allah ya farlanta a lokacin wannan ta yi farilla ce farilla wace wa to da aka karo biyu sai aka ɗauke farlancinta sai ta koma sunna farlancin na karamen bai canza ba an gano nan karatu wannan shi zaga malamai da dama su imamu lafi bin sa'ad su imamu ibrahim ibn hawaihi su imamu abu bin hanbal imamu alisar jama'a su imamu shafi'i su imamu abu hanifa dukkan suka ce sai ya farko wajiba ce an gano nan karatu حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن ابن هرمز maula bani abdulmutallaf ma'ana yaron ɗantaccen ba bani abdulmutallaf kenan wa ƙala murra riwayar murra kuma ya ce maula rabi'a bin haris yaron rabi'a dan haris anna abdullahi bin buhaina cewa abdullahi dan buhaina wa huwa min azzi shamini shanu'a yana da kabilar az a shanu'a to wa khalifu li bani abdul manaf kuma wanda ya alƙawarin ma lafiya ne da bani abdul manaf wa kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam annan nabi sallallahu alaihi wasallam salla bihim dhuhra yace manzo Allah ya musu sallah azhar fa qama fi rak'atayn ulayni lam yajlis sai miƙe a rakawoyi biyu na farko bai zauna ba faƙaman nasu ma'ahu mutane suna suka miƙe suka bi shi hatta yi za ka za salata har sai da ya gama sallar wanta zaran nasu taslimahu mutane suna jiran ya sallama kabbara sai kabbar wa jalisun yana zaune fasa jada da ta yi sai sujjadu guda biyu kabla an yi sallama gabanin ya sallama sun masallama bayanin sai sallama kuma wakon hadisin حدثنا أبو يمان قال أكبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيعة بن حارث بالدين لذلك يارا بنو عبد المطلب لي هو يارا ربيعة بن حارث بالدين كما ce yaran fulani ne ta ce a yaran shi waɗanda gudu ne ma akwai mulki duk ne shi wani hudu menene to bi latin ne an mace wannan shi a ibn haris shi ne uban gidan shi wannan abraham bin hormuz ne an mace na karatu amma shi kuma a ibn haris jika ne na abdul mutallab kaga ce yaron abdul mutallab ne yayi daidai an ce yaron kuma rabi'a ne yayi daidai anna abdullahi ibn buhaina ce abdullahi ibn buhaina wa min azzi shanu'a yana da kabilar azni az ne da cikin kabilun kasar yaman wa huwa halifu li bani abdul manaf kuma yayi alƙawarin zama lafiya da bani abdul manaf laraba su kai da su idan ka je gari kai wadan garin bane ba to sai ka nemi mutanen wani gida sai kulla alƙawarin zama lafiya tare da su duk abin da ya same su ya same ka duk da ya same ka ya same su an gani karatu yanzu misali suka zo huntuwa kai ba na huntuwa bane ba to suka samu yan huntuwa na asali wanda ba daɗi suka ji suka ni gari ba an gane sai ya kulla alkawari da su to ba wanda zai taba ka don wanda taba ka ya taba su haka su larabawa suke yi akwai hikima su yi ba hikima akwai hikima an fahimci wannan wa kana min asabi nabi sallallahu alaihi wasallam shi abdullahi bin buhari na yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annan nabi sallallahu alaihi wasallam salla bi zuhra yace manzon Allah ya musu sallah za sallah za raka'a da wace fa kama fi raka'ataini ulayni da aka yi raka'a bi manzon Allah sai mige limi jinin bai zauna ba ya kamata zauna ko bai kamata zauna ba ai me to sai ya manta sai mige suka mai subhanallahi bai dawo ba faƙaman nasu ma'ahu kuma suka bi shi idan limamin ku ya miƙe raka ta uku bai sai ya ba ko kuma Allah bai dawo sai ku me bi shi amma da raka ta biyar newa wa na za ku bi shi ba za ku bi shi ba za a bi shi ka saba gida uku idan limin miƙe k'a su biyar to za ka sun masallaci gida uku ne waɗanda su ba sa wannan kici ba ana ta yi kansa ana yi su da su ne to su dole su kansu bishi don su ba sa abin da aka yi ba wanda sun suke shakka hanya ba hudu aka hanya yana ganin kamar biyar kuma huduwa to su ma dole su bishi wanda suka tabbatar an yi hudu wannan sai biyar ce kuma dole su zuwa amma wannan amma inda an tabbatar cewa ta biyar ta zai kawo to wajibi ne ko ya zauna ku bashi ya gaba abin da ya dawo amma fahimci wannan ba mamaki gila kudin cefani ne mai karanci sai da rufin bige tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta idza qada salata har sai da ya gama sallah wanta zaran nasu taslimahu ana jiran ya sallame an gane kabbara sai Allahu akbar wa tare sai na zo ne fa sajada sajada tayni sai su dubu guda biyu kabla an sallama, gabanin ya sallama thumma sallama sai ya sallama jira ne kenan kabli kenan yayi a wannan hadisi muna fahimta cewa manzo Allah yana muntuwa sallallahu alaihi wasallam kuma kamar da bakin sa hadisi sahihi yace inna ma ana basharun mithlukum an sa kamatan fauna sai fa idza nafattu fadhakkiruni ce ni mutum ne kaman ku ina manta da kuke mantuwa in na manta ku tana mani sallallahu alaihi wasallam illa kawai abin da ya shafi wahayi bai manta domin sanduku da uka falatan fa Allah ce za mu karantar da kai ba za ka mantawa amma lamarin yau da kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mutuwa dan ba Allah bane ba Allah kadai ne baya mutuwa an wata na karatu Allah kadai ne ne baya mutuwa a umma kana rabbuka nasiya Allah ba lituka bai mutuwa na farko kenan na biyu sai muka gane hadisin cewa idan aka tashi zuwa raka ta uku idan liman ya riga ya mige to ba subhanallah za ku faɗi ba ko bakar za ku karanta kada ya dawo an gani. in ku ya dawo da gangan sallata lalace sallata ta tashi aiki dai ya riga gama miƙewa amma bai gama miƙewa yana tun miƙa yana su subhanallah to ya dawo amma ya riga gama miƙewa kada ya dawo ko gaji da subhanallah don ku same shi amma idan ya dawo bisa mantuwa ya manta ta ba dawowa ko bisa kuskuren fahimta aka yi karanta a karatun shi na gida an gane ko to ba matsala amma inda da ganga yana sanar da hukuncin ya dawo sallar ta lalace to ba wannan kadai ba da za ka zo sallah ka yi sujjada ɗaya ka manta da ɗaya sai ka miƙe raka ta biyu in ka gama miƙewa aka yi masu bahanar lawar da kuma zaka dawo ba na liman ne ke sallah sai su jira da aka sai miƙe ta Allahu akbar su jira da eh, yi ba biya ke yi ba ta kame su bahanar lawar da kuma zai dawo ba eh <laughs> me yasa zai dawo ba dole ya dawo dole ya dawo domin ko ta raka a jira biyu gari ta yi a hadisi haka karatu ki a fiƙi ka karatu yake dole ya dawo ka koya ga yar kuhu ne sannan suna dole ya dawo su jira biyu inda ba zai dawo ba kalai ya riga ya kai sujjada a mai biye wancan sai ya tuna a ce wancan su daɗe na yi to sai ya wajen da wancan raka ɗin ba ta ta wanda kuma ta ce zan yi an gane karatun hatta ka zo salata asar min lalaka musallahu wa intazara an-nas mahu ta ka dina zai sallama sai bai sarawa kabbara sai kabbara a ce idan mutum zai tsaya kabli sai mai ginin sai kabbara wa jalisu daga zaune fa sajjada sajdatayn sai sallama guda biyu kabla an yusallima gabani ya sallama sun sallama sannan sai sallama ashe kenan duk wanda ya manta zaman tahiya sujada da zai yi kabili zai yi in yi ba a ji sallama ba an gane kabili zai yi yadda ka'ida ta girma malaman hadisi duka abin da ya faru a sallah manzo Allah ya kabli kuma dole kabli za ka yi duka abin da ya faru yayi ba'adi dole kuma ba'adi za ka yi an gane ban da waɗannan duka abin da ga dama kai in ga dama kai kabli ka ga dama kai ba'adi an gane karatu mene ne tambaya ce ba ta kuma karatu eh ana fahimta wannan an samu manzo Allah da ya manta sai ya sai kabili ran da ya manta ya raka biyar sai ba adiwo to sai ma ran da kai kare a sallah dole ba di za ka yi cikin da manzo Allah ya kabili dole kabili za ka yi cikin da ya ba di dole ba di za ka yi in ba ɗaya cikin su bane ba duk abin da ya baro a sallah in kaga da maka yi kabili kaga da maka yi ba di sallah ta yi an gane karatu Allah ya samu dace na a to kaji ya ce ba ta ya to akwai ta ne a to da muzi na kuma kamar za a ta ya ya gama ba a jiwa babu ka gama kabili ba ta ya ka ba a ji ba ta ya sannan mai yafiya za ka yi illa idan kai limami ne mutane masallacin ku karatun bai kai ba tukun su saka ɗan jimbu ba fata yara yawa yawa saka ɗan jimbu ne haka nan jimlin da bai sa ka mutum ba sai ka sallame mutum da bai sai ce ba kai ba ko bai sai ce kai ba yawa ran da karatu kai wannan kuma shi kenan kawai kana kuma ka baligar sun salamu alaikum kana kuma baligar sun salamu alaikum an fahimta nan karatu yawa babu tashahhud fil ula badin tahiya a zaman farko a'a wai me muka gama ne me mamaci wannan babin wancan babin na aha a ah, ina ga wancan babin farko wani ya ya gama akwai masu ganin cewa ba wajiba ba cewa wannan kuma zai gama cewa ko ma dai wajibi ne ko ba wajibi ne ba ya tabbata da shari'a me za ki cewa ta yi a tashahud bila yin cewa tanya a tashahud domin ya sunan da ba ta yi bace sunan da ba yi malam ba shi da kai mai da ta ya dole zai na malam na manta bai ta yi farko ba to ko sun da tashahud ne bila yin cewa ta tashahud saboda a bagin tsarki Allah ke cikin tafiya an fahimci wani karatu a bagin tabbatar da tauhidi na cikin tafiya ta zaki mutu a tashahud حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرا من الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فقام وعليه الجلوس يميكي على حالي أخي تهي أكنسا فلما كان في آخر صلاته لكن صلى سجد سجد سني وجالسهم ya sujudu guda biyu yana zaune da wannan hadisi na wata kaga dai ne an kwanci wannan illa kawai ya zama a sanadin ne eh babu tashahhudi fil akhirah babin tahiya a raka karshe babin tahiya ina raka karshe ta gane abdullahi dan masud Allah ya dade shi Ya ce allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud fil wusta wa fil akhirah manzo Allah ya koya mana tahiya a tsakiyar sallah da kuma ƙarshen sallah ma'ana duk sallar da ke da raka uku ko sama da uku to tahiya biyu za a yi amma duk sallar da ke da raka biyu ta yana ake yi ita ce ta farko kuma ita ce ta karshen. an gani karatu sa'annan abdullah dan mas'ud yake faɗi a hadisin imamu nasa'i rawaito yace kunna la nadri ma naqulu fi rak'atayn ce mun zaman to mu sa abin da za mu faɗi ba bayan a biyu muka zauna da zamu faɗi mu faɗi ba wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allama mafatih alkhairi wa khawatimahu manzo Allah shi ma ya san mabudin alkhairi ya san mukullin alkhairi da mabudin da makulli ya san su akwai mutum tsakanin mabudi da makulli ko wawu ayyuka ya ce wawu da mabudi da makulli akwai mutum ko wawu me ba mutum su yawwa kaji mabudi shine kidan makulli kuma shine kwaɗan don su sa to ai wata kowa kuba ce ta kai maka ta kuba kaga asalin ba kuba aka sani ba yi asalin abin da aka sani akwai kwado akwai mabudi shi ne abin da aka sani tun ne kuba da karshe ta zo shi sababa ba ta da suna da hausa sunan ta kenan kuba ko kuma ba hazo cewa hmm. an bace الله karatu Allah ya حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أعمش عن شقيق بن سلمة قال عبد الله عبد الله كيف وكنا ابن وا ابن عمر كاتب سبول الله نعم ibn mas'ud yo tun yi su wuce wannan karatun tun farkon tun farkon gurgun mara na ce ma dajin malaman hadithi dajin malaman tafsiri ya kace abdullahi ba faɗi sunan uba ba sanan na fi ibn mas'ud ne duk wani abdullahi da za a faɗi inda dai ba ibn mas'ud ba to ka'ida ne ta faɗi sunan uban shi kwashi abdullahi bin abbas ko abdullahi bin umar ko abdullahi bin amur bin as ko abdullahi bin abi aufa dole ta faɗi sunan umar amma shi abdullahi aka yi shuru to ibn mas'ud ne shi kadai ne kama ta shekul islam ne ba bali kowa ba bali suna ba to wahada hula sharika lahu ne ibn taymiya ne al-harrani duk wani kuma wanda zai dauki wannan sunan to dole hada da sunan shi mu ji waye shi amma da ta kala shekul islam to shi kenan ibn taymiya ne amma ba shi bane to dole ce shekul islam ba kilari shekul islam kaza kaza kaza dole ba faɗi wannan amma da ai shuru to shekul sabri taymiya ne rahimahullahu ta'ala to abdullahi dan masud ya ce kunna idza sallaina khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance da muna sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kunna muka ce assalamu ala jibril wa mika'il amincin Allah ta tabbata da Mika'il Jibril da Mika'il assalamu ala fulani wa fulani amincin Allah ta tabbata ga wani da wani falsafata ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya waye gojin mu fa qala sai inna Allahu wassalam ya Allah shine assalam fa idza salla ahadukum idan ne kuna salla falyaqul ta attahiyatu lillah dukkan gaisuwa ta tabbata ga Allah was dukkan salloli sun tabbata ga Allah was dukkan kalmomi daɗaɗa masu tsarki sun tabbata ga Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu aminci Allah ta tabbata a gare ka ya kai wannan annabin wa rahmatullahi barakatu da rahmar Allah da albarkarsa assalamu alaina aminci Allah ta tabbata gare mu wa ala ibadillahi salihina da kan dukkan bayan Allah salihai fa innakum idza qultumuha idan kuka ce assalamu alaina wa ala ibadallahi salihin nan nan asabat kullu abdin lillahi salihin fis samai wal ard duk wani salihin bawa na Allah ko sama yake ko kasa yake addu'a ta same shi ashhadu an la ilaha illallah ina min shaida ban buta da gaskiya face Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina mai shaida cewa muhammadu bawansa ne ko manzansa ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ta yi ita ce muka gada iya idan kakanni ba ta fata ko mu ce muka gada a a za lillahi ya zakiyatu lillahi ko sai ta mamun Allah karantar da ita hadisi sahi na na Umar ta hafa bin Allah ya rida shi akwai siyogin tahiya in ba kuma ta ba mun yi suna karatu su fadin salatu nabi an fashe wannan mun yi su ma a bulugul mara mun yi su ma a riyadu salihina eh a asar ma mun yi ta sigogin ta ya kala kala amma gaba ɗaya duka sigogin ta yadan nan ba wanda malamai suke ce ta fi inganci ta fi sauran kamar wannan ta abdullahi da kowace domin ita ce buhari da suka musharka don wani tota kuma sahabbai sama da ashirin da suka wani ta an gani, duk sauran ma ingantattu ne ingantattu ne amma wannan ta fi inganci an gane karatu to ya za a dinga yi sunna yadda za a dinga yi sunna in ka tabbata Abdullahi dan Mas'ud yau to ga suka tafi da Umar don ga ra'iya idan kakanni jibi suka tabbata Abdullahi masu Mas'ud a Abdullahi dan Abbas an bace na karatu ah, a kuma fa kuna hadisin ko قال عبد الله كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله mun صليت من كسance muke sallah bayan nabi sallallahu alaihi wasallam gabani a fallar ta yake nan ko na sabika assalamu ala jibril amince Allah ta tabbata ga malaka jibril wa mika'il da malaika mika'il wa ai malaika mika'il na malakan da Allah ke to ya ji tsoro malaka mika'ila shine mai kula da ruwan sama da duka arzikin bayan Allah shi sa malaman tsibbu za ma tsibbu sai hada da mikayila cikin sunan da ka kira don ka samu kudi wai sai ka roƙi ya Mikaela, ya israfila har sai kawai ya raka ka'ila kuma wanda mai da asali ka suka ka'ida ta kafar cewa dan domin ko ya manna Allah ka kira da ka kafarta ka yarda ko ya manna Allah ka kada ga mace ya manna Allah ba duka kaza kalma kafiri mushriki ba a kiran kowa sai Allah ko da Allah wa da Rahman to muka ce aminci Allah ta tabbata ga Mika'ila assalamu ala fulan wa fulanin sai aminci Allah ta daga wani da sai dinga lissafin sunayen mala'iku falsafata ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sai waye gojen mu Allah sai sallah yau go na an gama ku me ina da dalilin ta an gama sanan waye go ina da bibin cewa sai da aka gama sannan rubu ana sallah ba magana ba wege to kaji ya ce dalilin shi ne ana sallah ba wege gaskiya ne manzo Allah sai da aka gama sallah domin a riwayar uh, ibn giyas ya ce falamman sarrafa min salati aqbala alaina a wannan hadisin da manzo Allah ya gama sallah sai jiyo sai kalle mu faƙala sai ce inna Allah wassalam ai Allah shi ne sarkin aminci ma'ana assalamu Allah shi ne sarkin aminci wanda ya amintu daga dukkan watan da ƙasa da aibi ɗan gane kuma shi ke ba da aminci ga bayansa to bai dace a sai assalamu alallahi ba aminci da tafi daga Allah ah, shi ne mai amincin aiki. shi ke badawa shi ake roƙa min wajensa an ga an mutuna karatu to a roƙi waye masa min kuma shi sai ce inna Allah huwa salam Allah shine as-salam an mutuna karatu yana cikin sunayen Allah subhanahu wataala a wani hadisi wanda Imam Albani ya rawaito a cikin sunsafa hadisi sahiha nasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna salamu ismu min asma'illahi ta'ala wada'aha fil arda fa afshu bainakum as-salam yace as-salam suna da suna ya Allah Allah sai ya bada kyautar suna a bayan kafa ku dinga amfani da ita tsakaninku assalamu alaikum assalamu alaikum alhali shine Allah shine assalamu nan an mutu wannan karatu sai mun lalace ku yada ta bayan kasa sai za ku sallah mutum yake in ka zo sai me jo ko sallah ga mutum na yi ka tafi assalamu alaikum sunna ce ko to wannan karatun ba ku to ka ji jiyo sai ka rige in mun zo kitabu salamu za ka ji cikakken bayani shi ne ba zai ansa ba amma kai sunna ne kamar sallama yana sallah ka ga shi na sallah sai assalamu alaikum wa rahmatullah shi kuma sunna sai daga hannu jama'a ka eh na yi eh, yana sallawa suna ta yi ma haka ƙwarar gaske hmm. ai karatun ke na in ga za a saman karatun ne ka san shi ba amin sai mun je salam ji bayar da kake fa salla ahadukum idan ɗanku na sallah fali ya kule ce attahiyatu lillah attahiyat jami ce ta attahiya asalin tahiya shine duk irin gasu da ake wa sarakuna ila ce ranka yabe ko Allah sabbi Allah sabbi ne ne ko eh ko ko ko Allah ya ja kwana ko ko mai dai wuce tare ko his excellency ko his highness an mutum su duk ne to sai manzo Allah ya koya mana to shi Allah ya fi karfin wannan shi ba za mu yi attahiya ba sai dai attahiyat shi sai jami to dole ran gaisa sama da ake gwamna ake wa irinsa sarki ne ko waye to Allah shi shi jiyon da daga cewa gwamna ran shi dade dade wanda shi shi ya sayo wuce shugaban kasa ma ana ji ana gani ya wuce a kasan nan yana kan mulki kuma da bakin gilashi shi ma ko ba ina san nace ruka sako zaka ba kawo umaru ne shi umaru ai bawan Allah ne wali ne insha Allah to me bakin gilashi ma me bakin gilashi sai ka san ko ba wali ne wannan karan da Allah wali ne ba to duk da fara'aunin sa yana kan mulkin zai da wuce da bakin gilashi ba to ina magana ranka daɗin wa ba ta to duk wata gaisuwa ta kamala cikakka lillahi ta tabi daga Allah shi kadai da girmamawa da babawa shi Allah fa duk yadda za ka yabe shi to ba za ka kai yadda ya daga yabe shi ba shi sama zalar cewa fana a alaika an ta kama a sunaita ala da suka ya Allah in nan kwana ina yaban gaji nan Allah ban iya kididdige yaban da ya dace da kai ya Allah yaban ya dace da kai da kai da kanta an fata wannan to me ka kalla bai isa kallo ba wanda ba zai saka bi Allah ba haka waranka sun isa ka bi Allah ko sai sawa na sun isa suna wace Allah shine abin yabon ko ba sai sawa in ba su isa ba ke zai suka sa roba ga ikon Allah ka tona kashi mu gani haƙorin da ba na Allah ba kana magana ba sai faɗo na Allah ba kana wani mulmula magana kan sai haƙorin sai faɗo na Allah kuma na Allah ne a ina ba ne mutum shi ne Allah haƙora kadai wai da rama idanunka sau da suke cifta na yi so za ka je kyafta ido a yini na Allahu alam ku to na gaba da ko kana bin ba ka kyaftawa akwai sauki ne ka rike sa ka kyafta abinci goma gani in za ka zo lafiya wuya ya ka tuwa wahala za ka yi amma kyauta kuma ba a gaya ma za ka kyauta da ba na gaya ma ne kuma ba ta kai niyya ba wake kimta su alali kai mai su kasu masu za su kimta din ba Allah ya isa gudu ko isa gudu ne ba ya isa gudu ne shekaru ɗari da suka wuce cikin mana wake nan Na to ya kai kuma ya zuga mu ba Allah kenan ba to shine baka iya ban Allah yadda ya dace zaka iya kaban da zaka yi at-tahiyyatu lillah wasalawat dukkan sallola da na farilla da na nafila duk na Allah ne ma'ana ga Allah kadai a yi su wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allahi gaban sujada na Allah ne kasar na an daɗe ko masallaci sa rubuta wannan masajid lillahi kuma da an shiga musa kira nuna ba Allah ko ba kake yi ba ko masallaci sa rubuta wannan masajid lillahi wala da juma'a Allah ana shiga kusa kira wani ba Allah ba sai a wurin da wani ba wani ya bada wani ba Allah ba kuma tare da itiqadi kallon da ake a annabi na sauka kan kallon haka yake wanda kuma yake ƙarya ne Allah tsire mai ƙarya eh Allah tsine mai ƙarya da ba fere ne wani na wasu ƙarya ne ce kakan ka ce kai da ka zo daga ƙarshe mu da muka ci fila mu ba rediyo muka ji ba ba rediyo muka ji ba mun shi fila haka wata za ka ce wani salatul fatihar ƙurani su dubu shi da ce kariya ne ba da ka wadaka ce kariya ne aka dogo jawar ma kace ka jawo jawar aka jawar ma ne na bude wasu sai ku nuna ne sai gudu wai wai shari ne yo kai kai ma shari mu karanta abu tun tun mamu da wayo shi mai gida da ya abin na rushe abin ce gariya bane ba sai dai ce a wai falala ne ba ba bai sai ko ko da ne ba falala bane ba eh sai sai ai haka misali yanzu ai da kuma tarare da jaka menene ruwa kaga ai dai jaka ruwa dai ai tafi kuma tarare yawa amma kuma daraja fa dan shi ya san bai sai ce babu shi a rubuce ba tun yana rubuce to ya za a yi yanzu musa buga da bugu kuma to wasu salawatu sallola na farilla da na fara din Allah ne in kai sallah don wani ka yi shirka na mace wannan ni da kana neman ɗaya wani to sai sai bai ganin ka sahun gaba ba zai baka da yabba. sai ka ah, to shi na insha Allah da zai fito yanzu ba na Allah yake sallah ba shirka kake yi kalimar da ya shi mana dole ne ko dole ne والطيبات Hakanan duk kalmomi da ayyuka da siffofi tsarkaka duk sun tabbata daga Allah subhanahu wataala shine ma'ana tsayibat da kalmomi da ayyuka da siffofi duk masu duk na Allah ne to bayan an yi wannan yabo ga Allah subhanahu wataala sun tahiya to kuma sai a yi wanda Allah ya turo wa turo assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh amincin Allah Ka ƙara tabbata a gare ka ya kai annabin Allah da rahamar Allah da albarkarsa Abdullahi dan Masud ya ce da manna Allah na raye mana ci assalamu a ayyuhan nabiyyu da ya mutu zo gare ci assalamu alan nabi wannan ita tahadi ne na nashi Allah da dama Allah gafarta mai malaman mu na hadisi sun ce assalamu alaika za dinga faɗi domin ai da manna Allah yake raye din ai masu ci assalamu alaika ba dukkan zamani suke gaban shi ba ai wannan suna makka wa suna sham wa suna misra amma salamu alaikum suke cewa kuma da sayyidina umar zaman to khalifa ba mutu manna Allah sallallahu alaihi wasallam oh ashe ba ta mutu ko to bayan yayi wafati ba yawa kahu ba to bayan wafatin mana Allah da shekara saba da shekara biyar da sai na zai koya mutane ta hiya kan mumbarin manzan Allah a masallacin Madina cewa attahiyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu tawatu lillah assalamu alayka aka yi karantar da mutane sabbin kun sana zuwa kuma wanda ya ce ba faɗi haka nan to da kuma assalamu ala nabi in ta hari ni na fara musu Allah saka da khairi a rike wannan shi ne sala khairi an gane aminci Allah ta tabbata garka ya kai annabi da rahama Allah da albarkarsa to ya ce assalamu alifun da lamun lil ma'rifa ko lil ahad idan ta ma'arifa ce assalamu alaika Yohan nabi wannan sanannen amincin da kowa ya sani ta tabbata gare ka ya fi annabi an gani idan arifa da lamarin ta ma'arifa ce in ko lil'ahar ce to irin amincin Allah nan da take tabbata ga annabawa Allah da mala'ikun Allah da manzanni Allah ta tabbata gare ka ya rasulullah a duka bin ya dauka وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين آه الله غير أما يشركون سلام على نوح في العالمين سلام على موسى وهارون سلام على إبراهيم هو سلام على إلياس أما شنو كذا كدوا سل صافات دون النبي الله لا هذا هدول من قال سلام salamu ala nuhin fil alamina salamu ala musa wa harun salamu ala ilyasin amma shi ibrahim za ce salamu ala ibrahim shi kadai dami na domin alam yunabba a mafi sofi musa wa ibrahim allazi domin shi shi ne masu tauhidi haka shi tun da ya fi kowa tauhidi in mun da manzan Allah to shi ba za hana shi da kowa ba shi kaɗai za ba shi na shi salamu nan Allah ya samu dace assalamu alaina to an yabi Allah an gode wa Allah an yabi manzan Allah da ya zo da manzancin go da sakon to kada ta shaka na assalamu alaina amince Allah ka tabbata gare mu mu ma an gane ko ashe za ka fara da sai ka fara da mini da kanka haka hadisi ya tabbata hadisin Abu su shi kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza yad'u li ahadin bada bi nafsihi idan manzo Allah labe wani addu'a sai fara da kanshi sanai ya wancan nan a ya kana ba Allah ba zai yi annabi nu me yace rabbi ghafirli ka ga yi ko sanai zai wal na wanda kala bai tin mu'minin kaga sai da fara da kanshi an gani karatu yawa wato da aminci Allah ta tabbata gare mu wa ala ibadillahi salihina kuma su tabbata ga dukkan bayan Allah salihai su waye salihai su bayan Allah su ne bayan Allah da ke yin abin da Allah ya sa su suke bar abin da Allah ya hame su to ga manna Allah Allah ya ba shi kalma jawabi kalim su da sahabbai za ta wahala assalamu ala jibril assalamu ala mikael assalamu ala wani ala to sai ba su kalma hada aure ta hada dukkan su wa ala ibadillahi salihina jibril ya shigo cikin mikael ya shiga dama sunna kenan takaitaccen aiki ne sai yawan lada bid'a kuma shege wahala ba lada haka bu yi shege wahala ce zaka yi ka ta rana ka ji sanyi ka mutu na karatu ka bautu amma ba lada amma sunna takaitaccen sai lada Allah saboda ci wa innakum idza qultumuha idan kuka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin dan nan asabat kullu abdin salih fi samai wal ard dole mu Allah na kware ko mutum ne ko aljini ko malaika addu'a ta sami shi dai sama shi kwa kasa yake ka ka sabu lada ka bayan Allah addu'a an gane karatun ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa bota da gaskiya face Allah to ban ga da wula shirika lahu Kaganta ganta to ana faɗi ko ba faɗi to ya halatta ko bai halatta ba ya halatta domin akwai riwayoyi ingantattu da su da ashadu Allah ila ila Allah wahada hula sharika lau an fahimci wannan wa ashadu anna Muhammad ko abduhu wa rasuluhu kuma yana mai shaida ta muhammad kuma bawan sa ne kuma manzon sa ne bawan sa ne kuma manzon sa ne to a nan wurin mutum zai ce ashar annan muhammadin rasuluhu abdu na'am ashar annan muhammadin rasuluhu Abdu? ina ce da muhammadu manzon sa da kuma bawan sa ne za a yi faɗi ba za a yi faɗi ba me yasa ba za a yi faɗi ba yawwa wani ya faɗi ba manzon Allah yace ashhadu anna muhammadan rasulullahi wa abduhu man zala ta kad kuntu abdan qabla an akuna rasula a sai da nan to bawa sannan zo to manzo fara da bawa an gane in ka ce ashhadu anna muhammadan rasulullah wa abduhu ba kariya kai ba muhammadu manzo Allah da kuma bawa sannan zala ta kada kada haka ai sai da zaman to bawa kun bawa na fara zamantowa To fara ce mun bawa tukun sanar ce mun manzo kalika wadi yawmin manna Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga sai ya dai ta kada nan wurin ku sai eh, na salati na ina eh, salati kun yi shiru tana gaba ko to ta ji tana gaba to mana bin shi baji eh in Allah kuma gaba zai nuna mana inda zigi kuma dole ne ba yi salata ta yawa ta ya ko ta farko ko ta dubuje dole yi salati malikiya sun ce ta ya farko ba salati ka san dalilin su imamu zuhuri ya rawaito daga salim salim dan abdullahi dan umar yace abdullahi dan umar in yazo ta sai ya farko bai yin salati sai da shi bayan salata ta ya farko amma shi imamu zuhuri da ya rawaito asarin yace amma ana fa usallimu ni dai na yi ne ba shi nan ba wanda ya rawaito mutum ce shi na yi to balle kuma duk wannan ta wuce ai da za ka samu umarni daga manzon Allah ai ba Abdullahi Umar ba ko Umar ba mushin ma ya kada kaga da kadan idan umarni zo daga manzon Allah to ko Umar baban Abdullahi din ne ya kada ce kada yi bai saba balle Abdullahi dan shi an fashin nan karatu to salati a cikin sayya umarni daga manzon Allah za ku ji sun gaba ko ta ya farko ce ko ta karshe wajibi ce manzon Allah salati sallallahu alaihi wa sallam amma sun ce ah, an ce mm, mene ne an ce kada yi salati ne wa an hana yi salati a kure kure gaskiya ne ko kure abin da muka faɗi yawa me muka faɗi kun shuru me ahli suna so da gare da salati cewa muka yi kada a yi salati wadda take shegiya ba ta da uba an fasa nan a yi mai uba wazirin mai uba wadda manzan Allah ya karanta wace ce shegiya wadda aka zanta a takarda ita ce ba ta tsoro da Allah gama malama ta mata ya tsantaccen magi to ya za ya tsantaccen sallata da ya fara jirma in ta taba kai kama shi wannan wai mutum ne na tafiya kawai zai tsanci takarda wai yana ɗauka wai sai da ya shekara ashirin a tilmi sani yana ta addu'a an gane wani gari ne turmi sami a wajen rahu yana ta addu'a Allah ya bashi shi salatin da tafi kowace salati to shine da Allah ya tashi bashi shine yana tafiya kawai sai tsinci takarda ma'ana ga jiwo takarda kai yi gidan daga sama aikin sai gama ka gane ko to yana zan tsinci takarda sai ga wannan salata ciki to har zai je da ita ka riba da bani wai har zai je da takarda da wasu aka kira kai wane kai kada ka jefa ba wannan salatin kana ganin ta nan duk wanda ya karanta ta so daya to yana daidai soke ƙurani so daya ya ce eh haka ce eh kai ya baka ji duk wanda ya karanta ta so daya yana da daidai soke ƙurani so shidda ya ce kai haka kai ya baka ji duk wanda ya karanta ta so daya yana da ladan soke ƙurani so ɗari shidda ya ce kaf haka ce kai ya baka ji duk wanda ya karanta don so da yana da ladan sai qur'ani so dubu shidda baji sun masabai duk ba su salatin musu na Allah ba kware su ba su ba ga musu wannan salatin ba duk su malik duba Allah bai sa su samu wannan darajar ba su duk ba samu wannan albarkar ba to kaga wannan in man daga da gatanan gatanan ku ka zo mu jita a wani duniya ilimi za a wannan karatun an mace wannan to ba wanda yake kada ya salati in ka zo na daga yanzu ka dinga salati har garin Allah ya wayo lada ne gare ka ba haramun bane ba amma salatin wadda manna Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar an mace wannan kamar yadda sallah ba duk sallar kai manna Allah kan shi ba kuma yake manna yake ta ka salati ma ibada ce Allah ka samu dace za mu zane insha Allah ta'ala idan Allah ya kai wa rana sai kuma da idan Allah sai mu ci gaba malam idan mutum bai riga ya yi a fajiri a gida ba sai ya shiga masallaci kuma ana dab da fara sallah to da kayan yasin masjid da rakata da fajiri wanne zai fara to yanzu kana neman karkata da kanka rakata da fajiri kawai za ka yi a yi tafi kai masjid din kuma a nan wurin in ka zo sallah da asuba ba ba ta yi masjid daban rakata da fajiri daban a'a duk wanda kai da sunan rakata da fajiri to zai ta masjid din an gane karatu yawa mala idan aka haɗa sallah saboda ruwan sama mutum ya iya yin sallar shafayi da wutar a lokacin koko sai lokacin ishayi idan aka haɗa sallar zuwa da ishayi saboda ruwan sama to maganan kai kiyamun a lokacin ba shi dacewa domin ta ishayi din ma da yawo wata kaka dawo da ita yi an fahimci wannan kiyamun laila ku bayan ta sai bayan ɓacewar shafayi to kuma da sai lokacin ta ya yi sai ga kiyamun ka shawai zo sai kuma na cin kiyamun laili mana suna min waɗannan kalmomi a cikin risala alkira da alkirata alkira mai kafin shi ne haya a ba da haya ne kira alkira da kafin da zaudin kuma shi ne a ba mutum kaya ya je ya saida na ba ta wannan ya je ya saida alabashi a raba riba na zama mace wannan shi ne kiras malami ne muka samu sabani da wani muka yi cacar baki kai mai gani caca caca ba an gani ai ko ta ya ba shi da kwana yi da ba muka yi cacar baki da shi sai abin ya zama gaba a wajen shi in ne mishi sallawa baya amsawa in ne mishi magana ba shi amsawa to malam ya yi ibadunmu ni da ban rike shi da gaba ba ta yi dama ya ce wala ta na za'u fatafshalu fata zaɓar ku, kada ku jayayya ba da jayayya ba sariya domin jayayya za ta kawo rai ya baci a faɗi bakan magana daga nan magila ya gaba to kai da bakar ke su gaba ba ba ka da laifi wajen Allah shi da ke gaba da kuma yana da laifi wajen Allah wannan shi ne ka ci gaba da mai sallama an gane Allah ya tsara kafin na manta akwai karatun da aka ce za a yi in Allah kai ranar litinin bayan sallar magariba masallacin nan dutse bayan sallar magariba ranar litinin akwai malamin da aka zo daga zaria da fatan Allah ya ba da ikon halatta malam ne ce idan ina yin al'ada ka da? ya kai na'am Thank you. ta ce tana al'ada kwana shidda ne bayan ya ɗauke kuma su daga wani kala-kala kuma na hitowa to kuma su daga kuma mana tana ciwo to ya ke na kuma yadda aka yi yana kuma suke neman magani wannan ba haila ba ne ba idan jinin haila mu ce ɗauke in ba fa jini ne ya dawo ba to ba haila ba ne ba a'a ruwan waye ruwan hoda-hoda mm, ruwan bambita-bambita to ko ruwan sabobita ne an gane ba haila wani ba zai hana sallah zai hana komai illa ka ya da yi magani shi kenan a inda ake kula ake ɗaukar wani ruwan kaza kaza a matsayin haila shi ne wasu za ta fara haila misali gobe kamata ta fara haila yau sai ta fara ganin ruwan bombita bombita to hailan ne sai da ibada kafin haila abinda aka gani gab da haila haila ne amma bayan an riga an gama haila an tsarkaka tsarki wanda kowa ya sani to ba abinda kuma zai dawo mutum haila sai injini ne mace na karatu shi ne kuma lada Allah ya samu dashi me ya tabbaka da malam Thank you. kiran da ke nan, mhm. shi, raka ce, sai dogon sujada ta warho. raka karfe ba sujada biyu ke a ba to ta hukun sai dogon sujada don yasa da matsaloli da dama to wannan dogon sai tana yawan yabanta da gajeru da zai yi karfe ta biyu da zai yi zai manta bai yi da sai ya zo da ya ta ya sallame sai da ya sallame mala askar sai tana to ya kenan yadda za a yi kenan kama janar karatu sai allahu akbar sai sujada ta biyu kan gani eh sai allahu akbar sai su jira biyu daga nan sai ta ya sai sallami don duk ta yi da ya dazu duwa sa yake yi Sallai ba ta gaba kare ba yi an fashe na karatu sai ya wata sabuwa ta yi yanzu sai ya sallami idan ya sallami sai jira ba ni mai jawo ba ni domin ya sallama farko da yi wadda ya taba rashin sallama original sallama jabuke an gane karatun yawa dangane da hmm. lokacin da mutum ya fara salati za ka yi mai liman ya miƙe ta yare shi wana da ya miƙe na kuka jiki wajen ya farko ne kan ka fara salati liman ya miƙe kyale shi idan sa salatin ka sanakan diga gabi shi ko cikin rubuta sami sallaka ta yi an fahimci wannan ai kamar ta yi karshe ce ba kai salati bai sallah bai kyalin fiye ta yadda za shi don kai dole su kai wannan salatin amma da ce ka gama salati a ta yi karshe sai ya sallama to wajibi ne kama kai sallama don ka ga kai farin layanzu amma ita ta ita salatin ce baka yi ba to iyalai sai ka yi ta ba ka sallama an gane karatun alaihi sallallahu na'am kin sosul ma'ida aka da zaka da kawo tarin burgoyi ba ji Allah min bahira sun ko eh wala sa'iba wala wasila wala hami wala aha mhm. ba ta bace wa eh wannan duk wannan abin da ke ja surtu maida wannan su da yin dabbobi ne wannan ka canfa su an fashe hu eh ba za Allah min menene bahiratin wala sa'ibatin wala wasilan wala hamin an za ka lura ta wancan wa mene wasila ta zafin ma'ida ai sau da jawo ai ba silin mace ba wasila ma na bashi kuma ga silin ce yayi to bana ga ma ita silin din wasilin malam ba washe inda ya samu ta ya samu ta ƙulani ya sami ta hadisi ya ayyuhallazina amal taqullaha wattaquhu ilayhi menene wasila an kaga nan wasila ce da sai kuma addada manzala ya koyar اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة قائمة محمد الوسيلة والفضيلة أما شوانا da da da da da menene da da ta Qur'ani ta ita ma maida ce yi. ko ta wile wasila da wannan wasila ta maida da wasila ta hadisi duk ma'anar su suna nufin ne amma ta hadisi sai mun Allah ya ƙarin bayani sai ce manzilatun fil janna la tambaghi illa li abdi min ibadallah wa arju an akuna ana huwa yace wani wurin zama ne cikin aljanna ba wanda Allah zai ba wannan wurin sai mutum da cikin bayansa to ina fata a ce ni ne ya su ma ya fata sallallahu alaihi wasallam in ban da zai tawadu irin nashi to in ba bace wa rawa ga mu wanda rawa san fa jina karatu to ni malam ban shi samu wasila ta suna ko ba laifi bane ba ya ce sunan mata ka wasila wannan ba laifi a ciki sai ya wa bai wa gidan ba nan me da a fadari to eh hmm bai sallama da ba mutum ne ya zo aka yi duka sallar sai ya mi lahiya sai da liman ya sallame sai shaidan ya zo mai sha kai shi ba mai sabar ka sallamen ba sai ya miƙe zai kawar kaɗa yana cin karatu suna suka yi kai ni ba ka fara sallamen na sabi da diga to ya kenan sai zo na nan take sai zo na sai ya ya sallame kawai da ba ta riga ta yi shi da ba ta yi amma cin karatu sai sallame sai su da ba yi Allah ya gafarta mana mu Allah ya kara mana imani tare da sannan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah shirya da mu na addini Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kurbinta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu kun guje mata wanda ba su da lafiya Allah ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah karabu da lafiya da arziki mai albarka abinda ba mu iya wa Allah ka iya mana abinda ya karfin Allah ka karfin sa Allah kare mu da kariyarka daga sharrin masharanta da hasada mahasada da makirci masu makirci subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum akwai karatun na bilal gobe kenan gobe ne to haramun ya zagayo Allah ya sa su kare yi mana wai karatun bilal gobe da kai gobe da insha insha